jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasan gano kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina bahari auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla. A yau biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan munafikin mata wato magidancin da ke haddasa faɗa tsakanin matansa da gangan. haka yake zarako muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawa mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. je ga wani batu mana a maganan adalci shi wani babban magana ne a maganar zamantakewa musamman na zamantakewa da ya hada mata fiye da daya a cikin gida za ga wani lokaci namiji ya fifita wani wuri ya wulakanta wani wuri ma'ana dai baya daidaitawa wurin adalci wanda wa'in suke ganin shi ma wai yana da rawar da yake takawa wurin kawo tsana da kuma zafafa kishi tsakanin kishiyoyi yaya batun yake gaskiya wannan akwai shi saboda akwai wani abu da na karanta jiya akan maganan adalci ne mijinta ya karo aure tana murna suna zaune lafiya amarya ta zo ta samu ciki to da amarya ta samu ciki to kaga sai a nan gurin rashin adalci sai ya shigo idan mace tana da ciki wata ba ta iya cin abinci hmm. wata za ki ga gaba ɗaya kayan zaki take so to hmm. ita wannan amaryan sai ta nuna cewa ita daga ice cream din nan dai sai nama take so ta rika ci saboda shi zai zauna cikin cikin to ita kuma matar ta shi ita uwar gidan shi ta haifa mai duk rawan jikin ma ne zai yi namiji tana da shi mace tana da shi ta hmm. haifa duka to kin ga wannan karkatan da yayi kaman ba a taba mai haihuwa ba to wannan abin da ya nuna ya watsar da uwar gidan shi nan sai ya mata ciwo a cikin ranta to sai ta kira kawarta ta ce gashi ita abin da take ciki kawar nan ta bata shawara hmm. to kaga da dalilin rashin wannan adalcin wannan abin ya shiga ranta da kawar ta bata shawara ta tace su tafi wurin malami to da suka tafi wurin malami a shi wato kamar an karkata eh, hankalin mijina a tunanin sa ta ce ita so take a karkato mata da hankalin mijinta sai shi kuma bokan sai ce shi sai dai a zubar da cikin ita Amarya. wato sai an raba eh, amarya da wannan abu eh, hankalin shi zai dawo wurinta to ita dai a zuciyanta ba abin da ta nema kenan ba amma sai ta ce to shi kenan suka yi yarjejeniya aka yi ciniki za a bada kuɗi har dubu talatin ta ce ita ba mata da shi ta ma dai fasa to ita wannan ƙawarta ta wannan kiran nan da ta yi mata na farko tana kuka kin ga mm. sanadiyar rashin adalcin da ta ke ganin eh, an yi mata din eh. sai ya sanya kawar za ta iya mata komi to sai ta je ta da kuɗin nan ta an so maganin nan to in kaice muku ta an so magani an ta saka magani to ta saka magani aka ce ta saka shi da asuba kafin ita amarya ta fito amarya na fitowa ta fara ciwon ciki ciki fa ya zube in kaice muku dai amarya ta mutu to ita wannan baiwar Allah tana ta kaico akan wannan abin da ta aikata to kin ga wannan kawai saboda wannan rashin adalci wallahi rashin adalci yana kai mata ta su yi duk abin da baka taɓa tunani ba hmm. to ana so maza a wannan gaɓin gaskiya adalci dai Allah ke adalci to amma su kwatanta gaskiya sun ka kwatanta adalci to kin ga sanadiyan wannan abin kin ga ta kashe amaryan amma kuma ita cikin zuciyarta bata yi niyya ba eh. ita niyya ta yi dai a dawo mata da hankalin mijinta a lokacin da ita wannan amaryan take bukatan wannan ice cream da nama mm. shi mai gidan idan ya siyo ice cream din da nama ya kai mata ita ma uwar gida ya so ya kai mata to kaga ba zai jawo har a kan wannan shedan yi aiki a kanta ta ga rashin adalcin ma yayi yawa mm. ya kar karkace gaba ɗaya kan shi zuwa mm. ga amarya to kin gani wannan karkatan da ya shine ya ja wannan bala'in daga karshe to gaskiya maza dai a gyara bai kamata ba wallahi gaskiya kan bai kamata ba iyayen mu maza shawara ce a gare ku da mu dai duka mu gabaki daya dole dai karkashin ku muke dole ku yi adalci a kan mu dole duk ta inda aka bi kana da mahaifi namiji ka haifi namiji namiji kake aure kuma dai dole muna karkashin ku sai kuma kun daga za mu samu mu shiga aljanna ku zama masu adalci don gyaruwar rayuwarmu da rayuwar 'ya'yanmu da rayuwar ita kanta tarbiyyar 'ya'yanmu ni ma kirci ne na mata da sauransu mace sai ta ce ita nama take so alhalin ba abin da ba ta iya ci wata macen kuma ni ga nima ciki na misali kwata kwata nama ba na ma son warin shi mm. ba ma na cin shi amma wasu matan kuma za ki ga suna cin komi sai su ce sun ɗauki wannan dama ce Allah ya basu sun auri mijin kanta ce ta bakin nasu mm-hmm. su juya shi yadda suke so ita ta uwar gida take cikin gida a musguna mata da ita da ƴaƴanta ba ta tunanin a ai da amarcinta mm. kafin giya soyayya ta fara sauka a kanta kafin giya soyayya ta hau kan ita wannan amarya ai ta riga ta gida ta samu nata soyayya wato kafin da magin ya hau kan wannan kaza kafin magin ya hau kan wannan kaza ita ma to ai ita ce ma ta ga kaza mai kyau inda ita kadai ce ba da babu kowa ga kuruciya da auren soyayya amma ita ko wannan amarya cikin ma zo lokacin komi ya kare ni fa ana magana na sai da dan fosa kaman kishi kishi a cikin al'amarin a'a babu zancen maganan kishi to maganar nan adalci da muke ta faɗa muna ta karawa wani lokaci zaki ga rashin adalcin ma idan misali a wa'ansu matan da suke kokawa za su ce idan namiji yana son ya nuna rashin adalci dan ban sani ba ko rashin adalcin ne ku ne za ku ƙara fayyace mana cewa idan yayi sabon gida mm. sai ce wato sabon gida sabon mata ita eh, uwar gidan ko tsohuwar matar ta zauna a can tsohon gida ita da 'ya'yanta kuma na kama ai sabon gida sabon mata sabon rayuwa bai kamata a zo a takura ba to ga wanda aka sha wahala da ita aka hmm. nemo tare da ita da daɗi babu daɗi ila ma an yi rayuwa a ci so ɗaya ne a rana eh. sannan kuma a ce sabon canji ba za ku bata ta dan fanta ma ba ita ma ta buɗe jiki ma ba ta taso ba ma ta dan baje ita ma ba za a hana ta ta baje ba amma ne ai adalci ba a hana ka kai aure ba aure sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole mu mu zama masu koyi ne a gare shi mm. saboda in babu wannan dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu koyi da shi ba rayuwar mu ma duk ba za ta inganta da sauransu ba amma ba zai yiwu a ce wai dan kayi sabon gida ita amarya da uwar gida da ka wahala da ita da ita da ƴaƴanta a ce kuma jin daɗi ya zo ba za su ji su wannan daɗi ba ba zai nan ba ma adalci ba ma adalci bane ba kwata kwata bai mata so ba mm. in za ka yi aure ba a hana ka kai aure ba ka yi su a lokaci ɗaya su shiga wannan gida tare tare a ji daɗin tare mm. ita ma ta mm. zo har Allah ya kawo mata nata raba ita ma ta tara nata ƴaƴan in Allah ya mai daɗi ne ka ƙaro ka kuma ƙarowa duk ba za a hana ka ba ka cike kuɗin nan ka cike kuɗin nan mm. ka yi sunna tunda in ba in ba inda ba a cike cikin ana ƙara ƙaran auren mu dukkan duk da ma ba a haife mu to ai ba ki san wani abu ba da ma ke da matsala guda ɗaya ke uwar gida ke kin jure an kawo miki ta biyu a nan ballin inda yake tashi idan aka ɗauko ta uku za a yi ta biyu sai ta ce ta nuna ta ma fi kowa kishi tamkar ita za a yi ma kishiyar a wani bangare ne kuma wanda shi ne abinci za ga wani gidan an samu tauyewar ba da abinci tsakanin matayen ya Allah wannan tana da 'ya'ya kaɗan ko wannan ba mata da shi mm. aka tashi rabawa sai ga ila ɗauko buhu ne sai a raba biyu a ba kowace rabi ko kuma kowace a jefa mata buhu buhu a matsayin cewa duk wacce ta gama ta yi magana misali kila ko kuma a duk wacce ta gama ta san yadda za ta yi da rayuwarta shin ya kuke gani ya kamata dai a yi rabon abinci ne tun farko Hakan hakan kan faru tabbas sai ki gani wai magidanci ne wanda ya san haƙƙi ne duka a kan shi ga amarya ga uwar gida kuma ga 'ya'ya a tsakani wai amma wurin rabon abinci sai a ce a yi daidai hanya wannan ku an yi adalci wannan fa ba adalci a ciki ya'ya fannin su daban waccan fannin ta daban ita ma wannan duk da da ƴaƴanta ne uwar su ce ita ma fannin ta daban kamata ya a ce idan za a yi raban nan da amarya da uwar gidan a raba musu ne sannan ƴaƴa ma a fitar musu da hakkin su ba zai yiwu a ce an haɗa uwa da ƴaƴanta a ce ita kuma wannan ita da take sungul ita kaɗai eh, a ce a ce an haɗa mudu wannan ma ba zai ba wannan ba adalci ba idan aka tashi raban a raba ta yiwu ma 'ya'yan nan fa ba wai ɗaya ba ne ba biyu ba ba uku ba a baya za a hada cin su su hudu ga su su uku ga uwarsu sannan ita wannan ita kadai in ma tana da dan ila daya a ce an hada su tare ba zai yi ba to ai ita amarya ce tana da mutane da ke zuwa mata ganin daki da yan fira ya kamata duk da haka hmm? duk da haka ba za a ringa daga kafa ba idan adalci zai yi ba zai ce wai a'a misali ya kawo ne ya ba wannan buhu wannan buhu kuma in ya kare sai san da ya kare gaba daya da na amarya da na uwar gida a ce eh. wai za a siya wani ba a'a idan haka ce so wannan tana baki wannan kuma da yaya so in an kawo duk wacce nata ya ƙare ta magana a kama ta karkai da ka ali da shi a'a sai ya kare tare gaba daya a'a wannan ba adalci ba idan ka kawo inda ba za ka iya ware na yaya ka basu na uwarsu ba ita ma wannan ka bata a'a kai ka kawo ne kawai an raba kowace ta dauka to ya kasance karkai tunani wai na uwar gida ya kare ka ce za ka kawo complain kai saboda ita ba ita kadai bane amarya kullun za ta yi baki yanda ita wannan kullun dole ne ta dafa ba ita kadai ba dole ta kara baki saboda ita ma uwar gida ba ta baki ne kuma ita ma uwar gida za ta yi baki baki tun daga yaya mazo da manyan baki ta ba ba bakin dole dai sai ta ƙara mudu ai saboda ƴaƴa to abin sauran abubuwa ma inda ma abin ya fi zama matsala ko sai in an ce miki watan babbar sallah ya tsaya dan akwai wani da na gani matan shi biyu ne ita uwar gida tana da 'ya'ya da yawa amarya ba ta da ɗa ko guda ɗaya sai ya kawo raguna guda hudu cikin gida sai ya ce amarya ta ɗauki ɗaya uwar gida ta ɗauki ɗaya rago guda ɗaya ya yanka ma 'ya'yan shi sai rago ɗaya da ya rage namiji kin san amaryar nan ta taso da ƙarfinta da fiffikarta cewa wannan rago namiji ita za ta ɗauka sai dai su ɗauki bibiyu rigima ya shafi a cikin gida miji ya rasa yadda zai yi ya bullo da shi iko Allah wata kamar yan uwanmu ce ta fada ta je gidan ta shiga ta ce to in dai har adalci kake so ka yi yara ka cire musu nasu rago guda daya ita ta dauki nata ita ta dauki nata to na kan a yanka a raba shi biyu kowace a bata rabi rabi ita wacce tana da aikin gyara ita ma wanda tana da aikin gyara a raba a ba kowa sai shi to shikenan haka amma kin ga ai ya nemi a zauna lafiya tunda ya bi abin yanda yake kuma wani ne ya shigo da daban Hausa da ta zo ta bashi shawara kuma mm. ya ɗauki magana da kuma aka zauna lafiya amma da ita wani abu kin ga ta ɗauki rago ɗaya da rabi ke da baki haifa ba baki ajiye ba ma a cikin gida an baki ɗaya da rabi ita ne ƴaƴa ta ɗauki ɗaya da rabi ɗayan nan da aka ɗauka na ƴaƴa shi ya tsole mata ido to wani shekara me zagayowa ta zo ta haihu mm. bayan ta zo ta haihu ta haifi ɗanta namiji guda ɗaya bayan ta haifi ɗa namiji guda ɗaya shi ma ragunan dai still guda huɗu aka kawo sai ta ce sai dai a raba biyu gado ai namiji ne shi ya fi su haƙi ta ce to ai ba rabon gado ba ne ba ko gado ba aka tashi aka raba nama kashi shidda nan aka raba aka cire su ita ma wannan ɗana ta guda ɗaya aka ware mata shi guda ɗaya da shekara ta ƙara zagayowa tunda haihuwa suka dinga yin ta a kubi a kubi haka suka dinga haihuwa da sauransu mm. to sai da ya zo ya kai ga an kai wani munzili ita ma tana cin gashin kanta a ɗauki rago ɗaya a bata to ba gashi ba ta yi haƙuri ba ta hankali a hankali a hankali ita ma ta cin magashi ta kuma kai sama sai batun makirci irin na mata wanda ina ganin har yanzu maza ba su ma fahimci cewa ma ba su san shi ba mace duk inda take koman kankantar shekarunta ko rashin wayewarta ba matukar akwai maganan kishi a tsakani to akwai makirci da ake sakawa a ciki sai dai dai. Eh, kuna ganin kaman rashin sa ido ne ga mazan da suke yi a lamarin gidajen su yasa wa'ansu abubuwan suke kwaɗuya ko kuwa a da gangan suke bari sun san cewa ana yi amma matukar ba amarya kila ake takawa ba za a zauna lafiya ko kuma in ba amarya ake takawa ba ko kuma ba uwar gida ake takawa kowa da irin yadda yake zamantakewarsa eh wani uwar gidansa ce ba a tabawa wani kuma amaryarsa ce in dai aka kawo to ko matan uku hudu ne amarya ita ba a taba ta ita ce da abin daga dama ita gwalce ko kuma uwar gidan sai a ce ita ba za a taba ta ba ita ma hukuma ce a cikin gida sun rashin sa ido ne kuke gani ko ko a'a dabaibaye shi ake yi da makirci maza makircin amarya da sauransu wata amarya za ta ga an auro ta a gaban miji ta nuna tana mm. son yaya bayan idan miji ta nuna ba ta son su mm. da yawan ƴan mata da ake aurowa ko zawarawa ma duk suna irin wannan uwar gida kin same ta da ƴaƴanta a gaban idan mijinta kin nuna ba wanda kike so sai ita sai ƴaƴanta kina yabanta kina tarairaya tare ita da ƴaƴanta da sauransu bayan kuma babu mijin miji ya fita abin shi karshe akwai wata wadda na gani mijin ma Allah ya mai rasuwa amaryar haka take zuwa a gaban shi za ta zo ta kama yara ta ɗebe su ta je ta musu wanka ta shirya su ta ba su abinci a cikin ran ta ba su abin da suke so mm. bayan mijin ya fita mm. ya tafi idan kika ji ta fara dura zai daji kamar tsohuwar bama gujiya tana koran yaran nan a cikin daki hmm. duk inda aka ce miki mangariba ta yi ta jifan a guje za ta fito ta zo in akwai na goyi za ta zo ta dauka ta shiga da shi cikin dakin wanda kin ga wannan makirci ne ba fita yadda za a yi namiji ya gani ba zai ba zai fahimta to wannan rashin sa ido ne koko ba su ma yi zaton za a yi hakan ba ne to ai ba zai ma taba kawowa cewa hakan za a yi ba ko cewa kika yi ga abin da wannan uwar gida ta yi miki ga abin da amaryar nan ta yi miki ba hmm. zai taba yadda ba ke ke ce za a ɗauka fitinanniya to wanda kin ga in ba namiji mai kwakwaran zurfin tunani ba kuma Allah ya so da sa ido in asirinta ya toni ne Allah zai eh, kawo ce wani abu tunda duk abin da kake yi wata rana asiri zai toni to ba sai ta bangaren mijin shi me laifin a ciki rashin sa ido gaskiya rashin sa ido da kula saboda duk yanda aka yi aka ce ka hada mata fiye da ɗaya a cikin gidanka fa dole ka sa ido ita uwar gidanka ka riga ka san halinta da tun da ka aure ta kun daɗe shekaru da yawa tare ka san abin da za ta yi ka san abin da ba za za ta yi ba ka san halinta to duk wani bakon hali da ta kawo a tattare da ita wallahi za ka gane sai dai in baka sa ido ba ita wannan amarya da ka shigo da ita yanzu to ita kuma dole ka zauna ka karanci halinta halin da ta maka a waje mm. wannan ma daban ne halin za ta zauna tare da kai shi za ka zauna ka karanta ka ga me za ta yi ka dinga daukan unexpected visits eh, unexpected wato haka na kawai musu zuwan bazata yawa zuwan bazata ka ga me halin da suke ciki saboda ka dau ita nata halayen ka gane saboda ma makircin mace namiji sai dan bai tashi tsaye a gidan shi ba idan namiji ya tashi tsaye a gidan shi ya sa lura ya sa ido akan kan abin da ma suna faɗa sosai to mace ba ta ita ta yi motsi ba duk wani abin da ta san namiji bai so to zata ta kiyaye to amma in namiji zai yi buris da maganan sa ido to gaskiya kirci fa an dinga wato wanda take annan ta can yawa ta ga gwara kan can haka za a yi ta fama wato shi anan shi duk mm. wanda ta iya allan ta wanke shi ba ruwan sa shi ba ruwan shi wanda ke son zama ta ta hakuri kinga shi namiji a wannan part din yana da role babba da zai play dole idan yana da wani rawa da zai yana da rawa da zai taka babba dole idan ka karo mace fiye da ɗaya a gidan ka sa ido ya zama maka dole ya zama maka dole ka sa ido to ni shawarar gaskiya zan ba eh, mazaje mai sama kamar ba ba sa ido na anya adalci lokacin ma zai yiwu da abu na kwaso aka gaya maka dauka za ka yi akwai da suke cewa duk wanda ya fara kawo kara shi ke da gaskiya wani kuma ba yawa wani kuma ba halinsa bane kai gara wata ba halinta bane ka mm. san halin ai shi yasa na gaya miki cewa uwar gidanka fa ka san halinta idan mai kawo kara ce tun da kake tare ita ka san ta yawa so in ta fara korafi ma ka ka san ita ce ba ta da mm. gaskiya mm. to tun wuri sai ka ci birkin abun adina to amma idan baka sa ido a yadda amarya ta zo to haka abu zai haɗu a ita makirci yau a gwara kanka can ka yadda gobe a gwara kanka can ka yadda to abin da za a yi ta yi kenan to amma sa ido yana da muhimmanci wa'ansu mazan sun ce idan ba su yi wannan dan munafincin ba da gwada kan matan ko ba cika samun biyan bukata da soyayyan da suke nema a wurin matan ba wai haka ne shin wai ba kwa ba su kulawa ne sai in sun nuna muku sai sun haɗa kanku kun fara kishin junanku sannan kowace cike son ta burge miji gaskiya ba ta annan akwai abubuwa da dama. akan samu amma ana samu akasari ana samu amma da yawa babu matar da ba za ta so a zauna lafiya da ita da mijinta ba shi namiji dama abin da yake so kenan ai ya gwara kanku kanku ya gwara kanku abin da yake so kenan ya gwara kanku to in ku kuna da ilimi da fahimta kun gane cewa abin da yake bukata a kanku kenan mm. to ku ba za ku dinga gwara kanku kuna tashin hankali ba to kafin a gane fa sai an gama gwaggwarewan kuma eh to za a gwara gaskiya kafin a gane to daga karshe dai an ce in ta daga daga na nisa kasha kashi in muka lura duk wa'annan gwarawan da ake yi da batawan da ake mu dai mata a tsakiya mu za a bari da fitinan me ya je ya dawo dan namiji yana nan ko da ya rasa matan gaba ɗaya zai ƙara ɗebo in saboda me hmm. matan kullum kara zuwa suke ba sa ma binciken ya ake yi da hmm. fatan dai su mazajen da suke irin wannan halin na taka rawan ɓata gidajensu da hana iyalinsu zaman lafiya su gane cewa akwai shari'a tsakanin su da iyalinsu kuma zaman lafiya iyalinsu zaman lafiyarsu ne natsuwarsu ne arzikinsu ne da fatan kuma su gane cewa duk abin da suka shuka za su girbe shi kuma 'ya'yansu ma zai iya shafar su malamai na gode. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar. madalla ga kiran farko nan daga salamu alaikum alaikum salam barka dai da warhaka daga wani jiha jihar Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To, masha Allahu mun ji daɗi da kawo mana wannan mauri a yau. amma shi namiji in ba yana soko balidi ba yaushe ne kana da iyalin ka musamman mai mata biyu a ce kuma kake rika hada su sabani a tsakaninsu yana da kyau dukkan mu misali mu mazaje mu ya rika kiyayewa da haƙoƙin matan shi su kuma matan su rika kiyayewa da haƙoƙin mazan su saboda tafiya a gudu tare a tsira tare mm. to shawarar nake ba maza yan uwana da Allah mutum ya rika sa tsoron Allah a rayuwar shi ya rika kyautata ma iyalin shi ya kasance tabbatar da duk abin da ya tsakanin matan shi abin da za a bincike shi ne gobe kiyama mm. to eh, abin da za mun gode malam Ibrahim yanzu kuma sai jihar Kaduna to Hajja barka da aiki barka da warhaka da ba muke magana To yau ma dai sunana Murtala ne kuma ana kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To gaskiya hajjia munafikin namiji gaskiya ko gulmataccen namiji bai yi ba. Saboda ya za a ce matan da aka ce ka aure su ne suna karkashin ka iya ƴaƴanka amma ka zama kai ne magulmatacciya tsakaninsu. su. shi sama yanzu mata ke cewa gurma ya bar gurin mata koma gurin mazaje kawai dan ka hada rikici sai ka ji daɗi da sauransu ai kana bata gidanka ne kuma kana koya ma ka ƴaƴayen wancan suka fahimce ka da ƴaƴayen wannan suka fahimta to wannan ɗabi'a za su koya su ma kuma kaga koda sun girma ko matan ya ba su zama aure ba sun dinga kawo rikici kenan ya kamata malam murtala ya kuma magana adalci tunda ai a zauren a zauna a yi sun magana akan adalci yadda ba a yi masa adalci so ya kake ganin wani irin rawa kake ganin wannan kuma yake takawa ai adalci shine babba ma shine a gaya ma idan ba za ma ka iya adalcin ba ko mata ka auri mace daya ko ka zauna da bayi da to kamar dai wayan malam mutala ya goce amma dai har yanzu dai a cikin a jihar kaduna ga wani kira na shigowa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam, barka da warhaka da wa muke magana. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah kina ji na ko? Eh muna jin ka muna jin ka muna sauraron To ai bayan da za a yi a ce yau ka auri mata a ce kai ne kuma za ka zama sunar. kawo musu matsaloli ko kuma kana ziga su akan wasu abubuwa da sauransu to na lura su matan nan da suke dan zama suna zuwa suna suna wannan tattauna akwai abubuwan da yawa waɗanda ba sa tsayawa ba sa tsayawa su duba akan irin waɗannan maganganun bayan da za a ce kai namiji wanda ka aure su a ce kai ne kuma za ka zama kana farraka gidanka ai ba zai yiwu ba in dai gidanka ne to dole ne ka tsaya ka gyara shi to malam Musa shiga ɗakin wancan malam Musa karan katse ka baka ganin wannan gasan shi kuma akwai namijin da wannan gasan ke burgewa eh to ai wannan kuma gasa ai shi namiji shi zai kira kan shi ruwa malama saboda duk abin da za ka ya kamata ka tsaya ka kula ka san abin da ya kamata matan ka matan ka ne duk wata ka aura da uwar gidan da amarya duk wata ka aura ka aje su kai ne da hakkin kulawa da su kuma idan suka samu matsala ko kuma ka samu lalacewar wani tarbiyya ko kuma ka gurɓacewar gidanka ai kai za ka kira kanka ruwa ya kamata a ce maza bai kamata a ce ana samun irin wannan matsalar ba yau idan ka shiga ɗakin waccan ka je kana gulman waccan ko kana gulman amarya ko kana gulman uwar gida to idan aka ce an samu irin wannan shi ne ke kawo irin matsalolin kuma raini yana shiga tsakanin su kansu matan tsakanin su ya kamata a ce maza ku san abin da ya kamata bai kamata a ce kowace magana kar ka dauka kana kai wancan ba in aka yi haka ba sa an samu matsala to adalci kuma da zan ce adalci kuma fa ban ga kai maganar irin rawan da eh, adalci ke takawa ba ya kamata a ce ka zama adali idan ka zama adali a tsakanin ka to sai ku zauna lafiya amma an ba za ka zama adali ba duk ka kawo irin wannan matsalolin ai rashin adalci ne da ka dauki maganar wannan ka kai wacce ka dauki magana wacce ka kai wacce rashin adalci ne amma ka tsaya a matsayin ka na namiji a cikin gidanka to za a samu ci gaba kuma za a samu zaman lafiya kiwa mai kyau fatan alkhairi a gare ku Alhaji Musa Garu ku tashi lafiya to mun gode Alhaji Musa da wannan gudunmuwar da ka bamu To masu saurare har yanzu dai kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Lambar da za ku kira domin ku ba da gudunmanku shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma dai bari mu numfasa. shoka. lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattaunawa ne akan wato munafikin mata namijin magidancin da ke haddasa tsana tsakanin matan shi. ƙarshen wayoyin wayoyinku. A nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da John Walker da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.